masu kallon mu barkamu da kasancewa da ku a cikin sabon shirin jiya bayo ba shirin da zai ringa zuwa muku daga nan matashiya tv shiri ne wanda zai dinga gayyato muku mutane wanda suka yi gwagwarmaya a rayuwar jiya da kuma yau din alabashi mu matasa don mu koya mu ma wasu su koya a wajenmu yau a cikin shirin namu muna tare da bako wanda za ku ji sunansa sannan kuma mu shiga cikin shirin gadan-gadan baba masu kallon za su so su fara da jin sunanka sale garba nake to sunan baba malam sale garba na'am baba yau kai ne bako na farko a cikin shirin jiya ba yau ba mhm. to za mu so mu ji a rayuwar jiya yaya matakin ƙuruciya yake mataki jiya ba yau ba harkokinmu rayuwarsa ta kaura ba kamar da ba yanzu eh. kaga mu mun tashi asalinmu hmm. babban abin da aka karanta mana manyanmu eh, karatun ƙura'ani eh, yawa na biyunsa noman da za ku yi na ukunsa kiwon da za ku yi na hudu makaranta za ku masallaci kuma biyayya hmm. duk sanda ka ga wanda yake daga sama da kai kai kana haka zuwa sama da kai za ka girmama shi ba kamar yanzu ba haka ake yi a kayi maganar makaranta eh. makaranta a wancan lokacin makarantar allo ko makarantar boko makarantar allo babu makarantar boko babu da boko sai yanzu daga bisani allah ya sauko mana da wannan makaranta to a lokacin a garin da kake makarantar ce babu ko kuma shiga makarantar da ba a yi ba lokacin mutanen mu na da eh. a makance suke da wannan makarantar boko eh, ba a damu da a shiga ba ba a damu da a shiga ba eh. za a ɗauki mutum ne in ga ka ce makaranta sai a kai ka makarantar ƙura'ani. in kai wannan ka gama to daga bisani allah ubangiji sai ya buɗo wannan makarantar boko ana sa yara suna yi iyayensu ma suna gudu suna ƙaura daga gunda suke mm. har kuma abin ya dawo ya zama normal ko ina za a ɗauki yaro a kai shi je yi makarantar sai gama mm. a tura shi ma wani gari ya je yi to idan muka duba baba a rayuwar jiya da ake yi akwai za ka ga akwai rayuwa irin ta makwabtaka Eh, unguwa ɗaya zaka ga ba yawan ana gaya mana ba yawan jama'a kamar yanzu aye sosai kuwa eh, to ya mu'amala take tsakanin dan wannan da dan wannan a wancan lokaci to a wannan lokaci eh kaga kamar yadda nake dinnan hmm. duk yaran unguwar mu na musu fada eh. na nuna musu in suna yin abin da ba daidai ba iyayensu sun amince sun yadda shikenan sun yadda duk hukuncin da aka yi duk hukuncin da za a yi in ɗanka ya yi laifi babba unguwar ku zai iya tsawatar masa zai iya binnan ɗinsa kaga kai har godiya za ka je kai mar amma yanzu wannan abun babu a yanzu ba zai baya yi ba hakan baya yi ba to idan aka taso bayan an baro wannan mataki na ƙuruciya ana girma ana girma to idan shekaru ya kai shekaru irin kamar shekara goma sha biyar zuwa sha takwas to ya matakin wannan rayuwar wacce irin rayuwa samari suke a wannan lokacin to wannan mm. na mai shekara goma sha biyar mm. matsayinsu daban eh. na mai shekara 25 eh. matsayinsu daban mai shekara 25 din nan zai gaya wa mai shekara 15 din nan magana ya yi aiki da ita haka kuma mai shekara 15 zai gaya mai shekara 7 mai shekara 3 mm. gaya mar ya bi abin da yake yi da haka muka son abin nan to mataki kuma na abota fa za ka ga yanzu karatu ya sa sai ka ga babba yana da aboki karami wani ma ya girme shi da shekara goma kuma abokinsa ne eh. to a wancan lokacin abotar tana kamawa irin hakan ko kuma eh. dole sai sa'anni ne suke zama abokai eh tana kamawa to amma hmm. an ce makaranta eh. komai ka in ka samu yaro wanda yake gaba da kai ya fi ka sani. Eh. ka yi masu jada ka je Ka yi mai ladabi ka bi shi don ka karu da abin da yake to ko ba a makaranta ba a yanzu zaka ga akwai abokai wani ya girma wani shekaru da yawa to eh. a wancan lokacin akan sami hakan ana samu abin bai canja ba kenan bai canja ba wannan to batun wannan mataki na ƙuruciya shi kuma batin shi dan shekara sha biyar yana yana iya karɓar umarni a wajen wanda ya girme masa wanda ya kai mataki na shi har zuwa shekara 25 eh, shi kuma ya mataki na shekarun dan shekara 25 abin da ya sama abin da wanda yake dan shekara 25 in mai shekara 30 yayi matsawa zai zauna zai bi shi abin da ya gari kuma zai dauka zai dauka ka san akwai wani bambanci wani eh, abu da zaka gani wani ya fi wani samun eh. kiwo koshi eh na son da haka <laughs> yawa to ya kake gari kaga mu anan wanda yafi girma ko da gida ɗaya ne sai aka kamar shine babba eh to ai kuma wanda yake karamin zaka ga yakan ji tsoron tunkarar shi wancan wanda gashi ya girme shi a shekaru amma kasancewa ya fi shi girma yana tsoron in zai wani abin ya tsawatar ne a wancan lokacin eh, haka ne a'a ba haka bane to ai yanzu ya zama na zamani wanda ya fi ka karfi yanzu sai zazzare ma ido don ya fi ka na da kuma eh. in ka ka tashi eh. komai karfinka daga wanda yake sama da kai mm. ka hau kansa waɗanda suke sama da wancan za su taso su tsawatar ma sabuwar duniya sabuwar rayuwa hanyar isar da saƙonni cikin sauƙi Talle na da matukar mahimmanci musamman idan aka yi amfani da hanyoyin da masana kuma ƙwararru suka samar kamfani gare ka ko masana'anta a kasuwa kake kasa hajar ka ko kuwa takara ka fito kake neman hanyar da za a isar maka da saƙonka ga al'umma cikin sauƙi ziyarci sashen tuntuɓa na mujallar matashiya tare da basu kwangila nan take kaga aiki da cikawa hanyoyin tallace-tallacenmu sun haɗa da sauraro wato audio a turance ko kuma na kallo wato bidiyo da ma uwa uba hotunan da ake saka a mujalla wanda ke fita duk wata a cikin harshen hausa muna da mawaka da ma ƙwararrun jaruman fina-finan hausa dukkaninsu za su isar da saƙonninku cikin sauƙi za ku iya laluban mu a dukkanin kafafen sada zumunta da sunan mujallar matashiya. Ko kuma kai tsaye ku neme mu nan ba ɗaya kan titin Faransu Road a nan Kano. Ko a lambar waya sifili takwas sifili. Tara shida uku tara. Tara biyu shida shida. Domin shiga sabon tsarin sabuwar duniya. Kada dai ku manta. Masu iya magana na faɗin. Mai talla shike da riba. Assalamu alaikum mabiya mujallar matashiya. Muna farin cikin gabatar muku da sabbin jadawalin shirye-shiryenmu wanda za su zo kamar haka. Labarai zai rinka zuwa a ranar Litinin, Talata, Alhamis da kuma Asabar da misalin karfe hudu na yamma sirrin matasa zai rika zo muku laraba da misalin karfe 8 na dare sai kuma shirin rabin ilimi zai rinka zuwa muku a ranar alhamis da misalin karfe da rabi na dare shirin abokin tafiya zai rinka zuwa muku sha shida ga kowane wata sai kuma zamantakewar ma'aurata zai rinka zuwa muku ranar talata da misalin karfe goma safe. Girke-girken mujallar matashiya da mata a dangare zai rinka zuwa muku a ƙarshen kowane mako. Shirin ana yi da kai ne da yake taɓo rayuwar al'umma gaba ɗaya zai rinka zuwa muku a ranar Juma'a da misalin ƙarfe bakwai na dare. Ku kasance da mujallar matashiya a shafinmu na YouTube ko kuma yanar gizo matashiya.com ko kuma ku same mu a ofishinmu da ke lamba ɗaya ba farans road ko kuma sha ɗaya a galadima road ko kuma ku sami mu a lambar waya sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida kasance da mujallar matashiya a dukkanin shafukan sada zumunta su kallon mu kada ku shafa kuna tare da shirin kuna tare da matashiya a cikin shirin jiya ba yau ba shirin da zai ringa zuwa muku daga nan tashar matashiya tv za ku iya bayyana ra'ayoyinku akan shirye-shiryen da muke kawo muku ko a shafinmu na facebook twitter ko instagram baba na dawo gare ka mhm. a wancan lokacin batin mun yi magana akan shekara goma sha biyar mun faro daga kan matakin ƙuruciya shekara goma sha biyar shekara zuwa ashirin da biyar mhm. har zuwa shekara talatin to a wancan lokacin daga wanne mataki tunda za ka ga mu a nan yaro in ya kai shekara ashirin ana fara tunanin cewar ya kai mataki na isa aure to a wancan lokacin daga yaya saurayi yake kai matakin isa saurayi ike mu a wannan a wancan lokacin mm. wanda ike daga shekara goma sha bakwai abinda kai mm. shekara ashirin in eh. ya nemi aure za a yi mara haka kuma ya mace eh. wacce daga shekara goma sha uku in aka nemi abin nan za a yi ba da za a za a yi mata aure za a yi mata aure na to ya kewar a wancan lokacin ta zamantakewar ya canja ba kamar ta yanzu ba to ya ake yi don yanzu wanda na gaya ma hmm. abin zamantakewar da ake yi abin da aka faɗa aka yi aiki da shi a wannan lokaci yanzu don ka faɗe shi ma sai a ce kai tafi da mutumin nan bai so abin da yake ba me ya jawo haka sabili da zamani na yanzu to to shikenan baba idan muka muka idan idan ina tare da kai misali a wancan lokacin za ka ga in an yi auren ba a samun matsaloli kenan akwai ma eh, duk da an yi shi da karancin shekaru mm-hmm. to bayan bayan an yi auren ko kafin a yi auren saurayin shi yake gano yarinya ya ce yana so kamar eh. yadda ake yi a yanzu ko kuma a gida ne ake haɗa su wani gurin a eh. gida ne ake haɗa su wani ne ka nemi wance wance ga mijinki nan shi kenan to shi idan an ce nemi wance yana amincewa ita ma eh. kuma din an ce ga mijinta ba a samun turjiya a wancan lokacin ko ana samu dai sai daidai ba sosai ba ba sosai ba don tun da yake sai ka ga ka samu a eh, da can yar ɗanwa mm. da yar kani an haɗa su ɗanwa da ƙanwa da yar ƙanwarsa an ɗauka an haɗa su abokan wasa sun abin nan to yanzu eh. abin ya kaura yanzu ko ka yi ɗauki haka zai za a ce maka kai da budi abu ba zai yi ba kenan ba zai yi ba sai abin da na zaɓa daga ya macen har ɗa namiji eh, to yanzu babu a zamantakewar yadda ake gudanar da al'amura na aure kenan wanda za ka ga kenan a baya akwai bin umarni in an ce ba a samun saba to idan muka duba yaya zamantakewa take a cikin gidaje tunda a baya za ka ga gida ƙato ne ake yi a yadda aka gaya mana ake sai mutane da yawa a cikin gidan maimakon yanzu shin ba a samun 'yan hausi ne a cikin gida wannan hayaniya ta tashi a can wannan wanda ko a gidan hayaniya yanzu akan samu irin wannan matsalolin? eh to a wannan lokaci eh ai kaga kamar nan yi maka kutanci da ku da abubakar na'am eh shine oganku eh shine shugaba eh shine shugaban ku ya faɗi magana ta zauna tabbas ba wani wanda zai ko ko ka kauce yan uwan naka abokanan zaman naka za su zo su tsawatar maka dawo kan hanya ba a samun matsaloli makamantan ah. haka to in ka in aka samu matsalolin ma kanka wanda ya kauce dinan kansa zai kare abin zai kare to yanzu baba idan muka duba a rayuwar baya kamar wannan zamanin akwai sana'o'i da ake daban-daban a wancan lokacin waɗanne sana'o'i ne matasa suka fi runguma hannu biyu wanda suke gudanarwa rabi wannan lokacin mm. noma mm. kiwo makaranta waɗansu kuma da dabbobi ma mm. suke zuwa suna jaura suna kawowa suna sayarwa suna menene jakuna su za su je su eh. sayo abu daga wata kasa su dawo su abinnan su kawo kasa su shine ake cewa fatauci kenan fatauci eh na Dawowa ba kaman yanzu ba hmm. da ko ina da ina karfe mota za ta ɗauke ka ka shiga da tafiyar kafa ake da tafiyar kafa ake na'am to yanzu idan menene bambancin kayi maganan noma menene bambancin noman da da ake yi da kuma noman da ake yi a yanzu a yanzu muna magana ne a batun jiya bayo ba eh ai noma na yanzu mm. na wanda yake bangaren masu gata ne na da kuwa bangaren waɗanda suke a cikin bangaren da ne eh, wanda shi ba a samun matsaloli ba a samun matsaloli kamar na yanzu yanzu kuwa wani sai ita so ma gunda ake noman bai son ma ana noman ba sai dai ga ana yi sai dai ga ana kawo abincin na a kawo shi aji ah, to yanzu misali idan ka duba za ka ga a shekarun baya wanda yake a karkara bai damu da su ya shigo binni ba to eh, to yanzu kuma ana shigowa binnin a wancan lokacin a baya akan samu wanda su rayuwar birnin suke so su yi maimakon su zauna a can su noman da sauran ayyukan da ake yi a can eh, to ai lamarin ne canja yanzu zamanin ne na zama cikin gari Mm. yanzu ba da kuma zamani ne na a zauna ko ina ka je ka abin nan ɗinka to babu me kake iya tunawa a rayuwar can baya ta ƙuruciyar da aka yi hmm? wani abu kake iya tunawa a rayuwar da aka yi ta baya ta baya ta eh. baya ta canja sai dai ta yanzu a'a ai abin da za ka ke iya tunawa na can wancan lokacin na gaya ma na baya ya canja sai dai na yanzu da ake abin nan ɗinsa eh, eh. yanzu na baya eh. na gaya ma ka tambayin na gaya ma na ce yanzu ka ga baya can akwai abin da watakila a ranka idan ka tuno sai ka je ka ce ka jiya ba yau ba mutum ɗaya anguwa sai karantar da ku sa ku hanya ku bi hanya kuma dole a kuma manya mm. da matasa da wanda ya shekara kaman talatin da wanda ya shekara kaman ishirin da biyar da wanda ya shekara kaman sha biyar eh. kaga kashi uku za a yi su kaga na waɗannan waɗanda suke shekara sha biyar inuwarsu daban haka kuma wanda ya shekara ishirin da biyar inuwarsu daban wanda yake daga shekara talatin zuwa shekara talatin da biyar su ma inuwarsu daban haka tsofaffi kamar mu eh. waɗanda muke ko an mika mana ƙwaryar abinci ba mu eh, su ma daban in aka zo sai dai ladabi ga wanda yake na gaba eh. to a wancan lokacin idan muka yi duba cewar rayuwar ana yin ta ne a cikin sauƙi babu tsada irin yadda ake gudanar da rayuwar ta yanzu ba yadda ake gudanarwa ta yanzu shin akwai wani nau'i ka san a baya za a ce eh, cima wajen kalar yake na abinci babu su magi da ake yin magana a yanzu eh, da ake cewa ya lalata matasan yanzu to a wancan lokacin hakan ne yi mana sannan wannan lokaci eh. ka san mangul a ban san mangul ba manda wanda ake cewa manda a ban sani ba <laughs> to bulatan na gaya man mangul Eh. hausance ana gaya man manda da shi ake miya sai kalwar miya kuma abincin ya ɗanɗano kamar yadda muke ji ɗanɗanon a fiye da na yanzu ma mm. kuma wanda yake cin sa ya fi na yanzu lafiya to me ya kawo haka sabili da abin da aka tashi aka tarar ne shi yasa kenan shi yasa wannan kuma na zamani ne na yan zamani ne wanda suka kirkiro ana ce jiya ba yau ba baba eh magi lasar <laughs> ta so ba zan je ki sallah ko ku sallame ne da abin nan da <laughs> ga baba da yin burbushi yake yi baba na ne fa <laughs> duka duka anan muka kawo karshen shirin a madadin shugaban shirin abakar murtala ibrahim ahmad buhari ya kula da na'ura ni da na gabatar bashir muhammad nake cewa